وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيها الله سبحانه وتعالى godiya da ya ba mu ikon halartar wannan gari a irin wannan lokaci a yau ranar asabar daren lahadi biyar ga watan zulqa'ida hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda kuma ya zo daidai da 27 ga watan 7 miladiya ta 2017 muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu dama haduwa a wannan gari na tasawa a cikin jamhuriyar Nijar muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya da ya bamu damar haduwa haduwa da waɗannan fuskoki masu annuri ba don komai ba don mu jiyar da kawunan mu wani abu daga maganar Allah da maganar manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallama sanin mu ne cewa addinin musulunci shine addini na ƙarshe da Allah subhanahu wataala ya zabar wa ɗan adam ya bauta wa Allah da shi Allah ya aiko annabawa ɗaya bayan ɗaya annabawa masu yawa kowane annabi ya tafi al'umma ta sake canza wani abin da Allah ya aiko wannan annabi da shi Allah yana aiko wani annabi domin ya jaddada ya gyara wannan abu da aka lalata har zuwa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko da annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo na ƙarshe aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam rahama ce ga duniya gaba daya Allah yana cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka bane sai dan ka zama rahama ga duniya anan idan muka kula ubangiji subhanahu wataala bai ce annabi rahama ne ga muminai kawai ba bai ce rahama ne ga kafirai ga musulmi kawai ba cewa rahama ne ga duniya gaba daya ma'ana aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam rahama ne ga kowa da kowa da mutum da aljan da dabba da tsuntsu ainihin da mumini da kafiri dukkanin su rahamar annabi sallallahu alaihi wa sallam ko rahaman aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam ta shafe shi <coughs> domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shiriya ya zo da addinin gaskiya ya zo da alkur'ani wanda haske ne ruhi ne shine yake raya zukata alkur'ani shine yake haskaka a dan adam shi yake haskaka masa hanyar da zai bi Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman walakin ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي ila صراط mustaqim Allah subhanahu wata'ala yana cewa haka nan kamar haka ne muka yi maka wahayin wani ruhi daga umarninmu wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman lokacin da Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi bai san wani abu littafi ba ko rubutu ko karanta wani littafi bai san wani abu shiriya ba amma Allah ya aiko masa mala'ika ya zo masa da alqur'ani wanda ya kunshi shari'a zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alqur'ani shari'a ne ga mu'minai inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira alqur'ani littafi ne da yake shiryarwa zuwa ga abin da yafi yafi zama mai kakke hanyar da tafi zama mai kakkiya hanyar da tafi zama a miƙe totar babu kwane-kwane a cikinta Allah subhanahu wata'ala yana cewa wajadaka dallan fahada Allah ya same ka marashin shiriya kuma ya baka shiriya don haka Allah subhanahu wata'ala ya aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya saukar masa da al alqur'ani dan ya zama shiriya gare shi wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi ala mukth wa nazzalnahu tanzila a cikin shekara 10 a cikin shekara 23 ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar masa da wannan shiriya القرآن يزم حسكين وكذلك وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء القرآن حسكين ونجك وند إيش شين زي سامو شريا شين الله زي فتد شيد جفي زواج حسكي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله شين مجب من شن الأمر ونسكي إيماني yana fitar da su daga haske daga dufai zuwa ga haske yana fitar da su daga duhun kafirci daga duhun hada Allah da wani daga duhun munafici daga duhun bata daga duhun bid'a zuwa ga hasken imani zuwa ga hasken musulunci zuwa ga hasken sunnar annabi sallallahu alaihi wa zuwa ga hasken ikhlasi alqur'ani haske ne qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin يهد الله من اتبع رضوانه يهد الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وبنجي يتي الله سبحانه وتعالى يكي سوى قد جاءكم من الله نور وانا هسكي زومك لك الله وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام da shi Allah yake shiryar da duk wanda ya rike yake neme yardar Allah da shi Allah yake shiryar da shi hanyoyin kubuta hanyoyin aminci yake fitar da mutane da shi daga duffai zuwa ga haske saboda ka alkur'ani littafi ne da yake kama hannun duk wanda ya rike shi zuwa ga haske wanda duk ya saki alkur'ani to yana rayuwa ne cikin duhu duhu ta ko'ina zuciyarsa za ta cika da duhu domin aƙidu marasa kyau za su cika zuciyarsa tunaninsa zai zama duhu domin duk abin da zai yi tunani ba zai zama alkhairi gare shi ba ayyukansa za su zama dukkansu duhu ne duk faɗi tashinsa zai zama duhu ne ya kwana cikin duhu ya tashi cikin duhu wanda duk yake cikin tafiya cikin duhu yana fuskantar halakarsa ne a kowane lokaci bai sani ba saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala yana sanya rayuwa ga mutumin da yake alkur'ani in ya saki alkur'ani ya zama matacce yana sanya haske ga wanda ya rike alkur'ani duk wanda ya saki alkur'ani ya zama cikin duhu Allah subhanahu wata'ala yana cewa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha Allah ce yanzu wanda yake matacce aw man kana maitan mutumin da yake matacce ma'ana mutumin da yake kafiri mutumin da yake arne yake munafiki bai san Allah ba bai san musulunci ba bai san manzon Allah ba fa ahyaynahu sai muka raya muka raya shi da mai Allah ya raya shi ya raya shi da musulunci ya raya shi da kalmar la ilaha illallah ya raya shi da alqur'ani ya raya shi da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama yamshi bihi fin nas yana tafiya da wannan ilimin cikin mutane duk abin da zai yi yana yin daidai da koyarwar alkur'ani da koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallam zai zama daidai da wanda yake tafiya da wanda yake tafiya cikin dufai wanda duhu ne gabansa duhu ne bayansa auka zulumatin auka zulumatin في بحر لجي يغشاها الموج min fawqihi موج min fawqihi sahab ظلمات ba'daha fawqa ba'd إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور هوكما مسينات كندفي بعضها فوق بعض كمرتكين تيكو وانديكي تكيد الوا وانديكي أنبالي أتكينسا في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب إيجي الروتي سماء إيكان sannan ga girgije ya rufe da duhunsa ga duhun dare ga duhun ruwa ga duhun girgije zulumatun ba'daha fawqa ba'd duhu ne wani yana kan wani idza akhraja yadahu lam yakad yaraha mutun yana cikin irin wannan hali inda zai fito da tafin hannunsa ba zai gani ba Allah ce to duk mutumin da Allah bai sanya masa haske ba to ba shi da sauran haske ya ayyuhan nas قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا يا قوم متاني حجة تازو مكو دغا أوبنجيجنكو شيني القرآن من سوكر مكو ده حسكي wanda yake mabayyani sauraka annabi sallallahu alaihi wasallam zuwan rahama ne domin shi zo da wannan haske shi zo da wannan rayuwa ba dan annabi sallallahu alaihi sallam ba cikin wannan al'umma da Allah subhanahu wataala tuni ya halaka al'ummar وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون Allah ba zai musu azaba ba kana cikinsu kuma Allah ba zai musu azaba ba matukar suna neman gafararsa kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan al'umma ya sanya ubangiji subhanahu wataala bai yi azabar tumbikewa ga wannan al'umma duka ba bai yi mata azaba irin wacewa mutanen annabi nuhu ba bai masu irin wacce ya wa mutanen adawa ba ko samudawa ko mutanen annabi shu'aib ko mutanen annabi lot duk da cewa dukkan wani laifi da ake da aka taba sabawa Allah da shi a yanzu mutanen wannan al'umma akwai masu yin sa idan aka dubi laifin da Allah subhanahu wataala ya halaka mutanen annabi nuhu saboda shi laifin bautar wani ba Allah ba laifin gabatar da wasu saboda ana ganin girman su aka fifita su akan Allah subhanahu wata'ala aka bauta musu da sunan girmama waliyai wannan bai sa Allah ya halaka wannan al'umma ba kamar yadda ya halaka mutane annabi Nuh bai halaka wannan al'umma ba kamar yadda ya halaka adawa da samudawa waɗanda suka yi girman kai suka yi alfahari da jin da ƙarfin su da tarin dukiya da Allah ya ba su suka yi alfahari da ilimin da Allah ya ba su Allah ya halaka su ya nuna ba su isa komai ba a cikin wannan al'umma akwai waɗanda suke irin waɗannan laifuka, amma Allah bai halaka su ba shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Ta'if wani gari ne kusa da Makka lokacin da mutanen Makka suka kiyarda su karbi kiransa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo su ya kirawo su ya gaya musu duk abin da ya kamata ya gaya musu na gaskiya amma ba su karbi kiransa ba sai yake ganin bara ya fita zuwa ga kabilun da suke wajen madina idan ya je can ya samu karbuwa a gurinsu suka karbi da awarsa to zai samu wata kariya zai samu wani karfi ta ɓangarensu, da zai ci gaba da da'awarsa ba tare da tsangoba ba gare shi ko sahabbansa wannan yasa ya tafi tsa'ifa ya je amma abin takaici mutanen tsa'ifa suka bi shi da jifa suka bi shi da ihu har suka je masa rauni ya fito bai samu abin da yake bukata ba ba a karbi kiransa ba ba a karbi da'awarsa ba ba a yadda da shi ba a lokacin Allah subhanahu wata'ala ya turo mala'ika Jibril ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga nan tare da mala'ikan duwatsu Allah ya turo ni an tambaye ka izini idan ka yarda mala'ikan duwatsu zai hada mutanen Makka gaba daya ya murtsike su da duwatsun da ke cikin garin makka annabi sallallahu alaihi wasallama saboda rahama ne ga duniya sai ya ce a'a wala Allah la Allah an yukhrija min aslabihim man ya'budu Allah wa la yushriku bihi shay'a ba kada a halaka su tayo cikin tsatsan za su haifi ƴaƴansu da za su zo su bautawa Allah ba su yi shirka da shi ba kuma haka aka yi manya-manyan kafiran da suka yi ta faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallama ƴaƴansu ne suka taso kuma suna yaƙi suka ba da rayuwarsu da jininsu da dukiyarsu don ɗaukaka addinin musulunci ƴaƴan waɗanda suka yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin waɗanda suka yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam akwai al-mughira al-walid ibn al-mughira dan Khalid ibn al-walid sayfullah al-maslul annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna khalidan sayfullah al-maslul sallallahu ala a'da'illah Khalid ibn al-Walid takobin Allah ne zararre da Allah subhanahu wata'ala ya zare shi akan makiyan Allah ya kasance ya ba da rayuwarsa da jininsa da tsokarsa don ɗaukaka addinin Allah lokacin da zai mutu yana kan shimfidarsa yake cewa babu wani babu wani guri a jikinsa babu masaka tsinke a jikinsa face akwai sara ko suka sara ko suka da aka yi masa wajen yaki Allah subhanahu wata'ala ya tsare shi yake cewa falana na mata'ayinul jubana daga yau kada Allah ya ƙara sanya bacci a idan matsorata inda shiga gwagwarmaya irin wannan shi ke sa a mutu da tun shi ko buzunsa ba a samu amma gashi Allah ya tsara rayuwarsa <coughs> har ya kai lokacin mutuwar mutuwarsa gashi ya mutu a gidansa ya samu manzilata shuhada manazila shuhada matsayi da shuhada suke samu saboda fadar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya mutu yana fatan yayi shahada Allah zai kai shi matsayin shuhada ko da ya mutu akan shimfidarsa saboda haka ya yi fatan ya mutu a wajen ɗaukaka addinin Allah amma bai samu haka ba Allah ya kai shi matsayin shuhada saboda kyakkyawan niyyarsa Khalid ibn Walid mahaifinsa Al-Walid ibn Mughira yana ɗaya daga cikin manyan kafirai wanda suka tsaya suka cewa suka ga su cewa sun karya Annabi sallallahu alaihi wasallam da da'awarsa wanda Allah subhanahu wataala ya saukar da fadarsa a kansa zarni wa man khalaqtu wahida وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه سعودا da sauran ayoyin da suka gabata da suke suke gaban wannan Allah ya saukar da su akan Al-Walid ibn Mughira amma ga ɗansa annabi ya ce da shi Saifullah al-Maslul ga abu jahal ɗansa ikrima ibn abi jahal yana daga cikin waɗanda abu jahal fir'aunu hadhihi al-umma yana daga cikin waɗanda suka cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam suka cutar da sahabbansa suka cutar da musulunci amma ƙarshe ɗansa ikrima yana ɗaya daga cikin waɗanda aka yi fituhat da su aka shigar da musulunci garuruwa da su a zamanin khilafar sayyidina abubakar tare da cewa ga yadda ga yadda ubansa yake haka nan umayyata ibn khalaf umayyata ibn khalaf yana ɗaya daga cikin manyan kafirai wanda suka cuskuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ɗansa safwan safwan ibn umayya yana ɗaya daga cikin waɗanda suka musulunta su masu ya bada gudunmawa duk yaƙe-yaƙen da aka a zamanin na abubakar da shi aka yi ashe kaga maganar manzo sallallahu alaihi wasallam da yace a kyale su ta yiwu Allah ya samar da wasu a cikin tsafan su da za su bautawa Allah annabi rahama ne hatta ga waɗanda ba musulmi ba akwai sanda sahabbansa ganin irin yadda yadda kafirai suke matsa musu ganin irin gallazawa da tutarwa da azaba iri-iri da ake musu suka ce ya rasulullahi ala tal'an al-kuffar ala tal'an al-kuffar ba za ka la'anci kafirai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la inni lam ub'ath la'anan wa inna ma bu'ithu rahmah ya ce a'a ko kusa ba zan la'ance su ba zan tsine musu ba saboda ni ba a aiko ni mai tsinuwa ba Allah ya aiko ni in zama rahama da haka yake cewa ana rahmatun muhda ni rahama ce da Allah ya yi kyautatta ga duniya annabi rahama ne shi yasa rahamarsa ta shafi kowa da kowa ka duba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fato makka idan ka tuna irin nuna kiyayya da gaba da rashin mutunci da ƙuraishawa suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka addabe shi suka gallabe suka sa sahabbansa suka rika yin hijira daga mahaifarsu daga garin iyayensu da kakanninsu suna tafiya garuruwan da suke baki wasunsu suka rasa dukiyarsu wasunsu suka rasa matansu wasu suka rasa 'ya'yansu don su guri da addininsu shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam suka rika shirya kitififi ya za su kashe shi ko su lahanta shi ko su daure shi ko su kore shi karshe dole suka sa shi ya fita yayi hijira ya bar garin bayan yayi hijira ya bar musu garin suka rika bin masa bita da kulli suka rika gayya da ganganku domin su je su ga sun bi shi har madina sun kakkashe sun kashe sun kakkashe sahabbansa sun shirya masa makirci iri-iri amma daga ƙarshe da Allah subhanahu wata'ala ya ba shi nasara ya shiga garin maka yana mai nasara ya ci garin da yaƙi kowa a lokacin gudu yake waɗanda suka nuna tsananin gaba da annabi sallallahu alaihi suka shiga cikin wani hali suna ganin shi kenan ga manzo Allah sallallahu alaihi ya dawo maka duk abin da aka masa sai ya rama annabi sallallahu alaihi wa sallama tun kafin a ce wani abu annabi ya fara sanarwar sahabbansa cewa dukkan wanda ya gudu ya shiga masallaci mai alfarma wato na makka ya gudu ya tsira abin shi wanda ya shiga gidan abu sufiyan kada wanda ya taba shi wanda ya shiga gidansa ya kulle shi ma ya tsira kada wanda ya bi shi gida ya taba shi sannan bayan ƙura ta lafa ya tara mutanen makka yake cewa ma zannukum anni fa'ilun bikum yake cewa mai kuke zaton zan muku Kano khairan suka ce alkhairi muke zato saboda me saboda kai ne karim ibn al-karim kai ne mai karamci kuma dan mai karamci yace izhabu wa antum tulaqa la tasriba alaikum al ko tafi duk kun samu yancin ku babu ku da ba wani sauran zargi akan ku don ta sa ake kiran muslimatul fatah ake kiran su da atulaqa wato waɗanda annabi ya yanta su bayan da suna cikin fargaba da tsoro da ɗarɗar ko me zai yi musu wannan ba rahama bace ba rahama bace da Allah subhanahu wataala ya kinsa a zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam rahamarsa ba ta tsaya ga manya ba ta shafi manya ta shafi yara ta shafi mata babu wani wanda ya rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga irin tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi shine zai shiga sallah ya shiga sallah da niyyar ya yi ta da tsawo amma idan ya ji kukan yaro da uwarsa ta zo da shi masallaci ya je ya fashe da kuka sai ya takaita sallah don yadda dan yadda take ji a zuciyarta ya takaita mata wane ne yake wannan umba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana sallah amma yana tunanin al'ummarsa annabi ne sallallahu alaihi wa ya ga wata tsuntsuwa irin yan bainu din nan an je an kwashe mata 'ya'yanta a shekarta tana ta yawo ta haunanta sauka ta haunan tana kuka annabi ya ce man faza a haza bi auladiha wane ne ya tashi hankalin wannan tsuntsuwa ya raba ta da 'ya'yanta kuma ya mata da 'ya'yanta tsuntsuwa a sama dabbar da muke yankawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu tausaya masa lokacin da muke yankawa ya ga wani zai yanka dabba ya dora kafarsa akan dabbar kuma yana wasa wuka ga dabbar na kallonsa annabi ya ce ashata in rahimtaha rahimakallah akuyan nan in ka tausaya mata kai ma Allah zai tausaya maka yace ala kana hadha qabla hadha me ya hana baka wasa wukar ba kafin ka danne ta sai ka danne ta tana kallo dabba ce amma annabi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya hau kan dabbarsa ya mai da ita kamar kujera wato kamar gurin da muke tsaye kawai idan muna da dabbobi shike na kowa sai hau dabba sai kame a mai da su kamar kujera annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi wa dabbobi irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wani gidan gona wani raƙumi raƙumi ne ya zo ya faɗi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana hawaye annabi yana ganin shi ya ce akwai wani abu a kira mai raƙumin nan a kira mai raƙumin nan aka kira shi ya ce ya kake wahal da raƙuminka raƙuminka ya gaya ya sanar da ni kana ɗora masa kayan da ya fi ƙarfinsa kada ka sake haka tausayin annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsaya akan akan dan adam ba hatta hatta dabbobi hatta dabbobi tausayin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya a jeji sai ya ga wani gidan tururuwa an kona shi yayi ta fada yace wannan su ma al'umma ce su ma al'umma ne kamar ku dan me za ku kona su a garin su suke dan me za ku kona tururuwa a daji a cikin gidanta annabi ya ta faɗa akan wannan wannan ba rahama ba ce akwai zuciyar da ta cika da rahama irin wannan babu ita shi sa dukkan wani abu wanda zai wahalar da al'umma annabi baya ta ci annabi bai taɓa yi wa sa umarni ko ya musu fatan abin da zai wahalar da su ba shi Allah ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim haƙiƙa wani manzo ya zo muku daga wato daga jinsin ku shi ma mutum ne kamar ku daga cikin larabawa kamar ku balarabe ne kamar ku azizun alaihi ma anittum duk wani abin da zai wahalar da ku yana da girma a kansa yana masa girma duk abin da zai zama wahala ga wannan al'umma annabi baya son shi baya so Allah ya farlanta mata wani abin da zai mata wahala shi yasa yake cewa laula an ashqa ala ummati La'amar amartuhum bisiwaki ma'a kulli ma'a kulli salah ba dan kada in matsantawa al'umma ta ba da sai in ce duk wanda ya alwala to yayi sai yayi aswaki ko duk wanda yayi zai sallah wajibi ya aswaki to amma ba na abin da zai matsawa al'umma haka annabi bai wajabta maka yin aswaki tare da kowace alwala ba ko ya wajabta maka yin aswaki tare da kowace sallah dan kada ka shiga wahala annabi baya san ka da wahala azizun alayhi ma anittum harisun alaykum mai matsanancin kwaɗayin alkhairi ne gare ku shi yasa bai bar al'ummarsa kan wani abu ba bai bar wani abu ba wanda zai kusantar da al'ummarsa zuwa ga Allah sai da ya umarci al'ummarsa da wannan abu bai bar wani abu ba da zai nesanta al'ummarsa daga Allah ya kusantar da ta ga wuta sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su wannan abu wani hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sahih muslim don haka annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ce ga kowa da kowa hatta a cikin abin da yake tashri'i ne shari'a ce annabi yana so ya ga ya wa da al'umma ba ya son ya wa da al'umma tsanani ne shi sa lokacin da abdullahi dan abbas ya haɗa talloli? kamar yadda ake haɗawa lokacin da aka shiga cikin wata rura ko ake hango wani uzuri ya haɗa salloli yayin da yake karantarwa yake ganin in an watse wataƙila ba za a sake haduwa ba sai ya gabara ya haɗa salloli sai ake tambayar annabi sai yake cewa na yi haka don na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya haɗa sallah a madina ba tare da ruwan sama ba ba tare da halin tafiya ba ba tare da wani uzuri ba sai aka tambayi abdullahi dan abbas ma arada bi hada mai annabi yake nufi da wannan kala arada allah ya ummatahu arada allah ya ummatahu yayi haka dan kada ya wahalar da al'ummarsa ma'anar wannan magana shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka dan ya ba da wata koyarwa cewa duk abin da yake da haraj wato kunci damuwa matsuwa to annabi baya son shiga al'umma haka dukkan wani abin da zai sa a shiga matsuwa to babu shi a shari'a al-haraju marfu'un fi hadhihi shari'a babu shi ma ja'ala alaikum fi min haraj Allah bai sanya muku kunci a cikin addini ba yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra yuridu Allahu an yukhaffifa ankum Allah sauki yake so ya muku haka babu tsanani a cikin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna hadha ad-din yusrun walan yushadda hadha ad-din ahadun illa ghalaba ce wannan addini yana da sauki ba wanda zai matsawa kansa a cikin harkar addini sai addini ya fi karfin sa ce khudhu min al-a'mal ma tatiqun fa inna Allah la yamallu tamallu in zaku yi aiki ku dauki wanda za iya kada ku kwaso shi da yawa Allah baya kosa shi ku ne za ku kosa Allah baya kosawa haka Allah subhanahu wataala yana san in zaka dauki aiki ka dauki mai sauki da zaka iya yi ba ka dauko mai yawa ba kuma daga baya ka daina haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga mana addini ne sauki ne lokacin da ya aika Mu'az ibn Jabal da Abu Musa al-Ash'ari zuwa Yaman yake cewa yassira wala tu'assira wa bashira wala tunaffira a wata ruwa ce inna ma bu'ithtum muyassirina wa lam tub'athu mu'assirin yace ku sassauka sassauta kada ku tsananta ku yi albishir ku sanya farin ciki a cikin zukatan mutane kada ku yi abin da zai sa mutane su ba zama su firgita su tsorata ba daidai ba ne kana malami ko mai wa'azi ko mai limami ya kasance kullum maganar ka abin da zai tsoratar ne babu abin da zai sa abu shara a zuciyar mutane kada ka riƙi mambarinka kullum sai dai ka yi maganar azabar kabari ko ka yi maganar mutuwa da abin da yake cikinta na ban tsoro ko ka yi maganar wutar jahannama da abin da ta kunsa na ban tsoro da mala'iku masu guduma masu duka kai ya zama kullum kullum aikin ka kenan ya zama na mutane kullum zuciyarsu ko jikinsu a yayi sanyi har ma su rika ganin cewa zai wahala ne su mutu ma ba su shiga wutan nan ba saboda har kullum kai maganar shiga wuta kake lala ka hada ka hada wannan ka hada wannan kai maganar da ta shafi aljanna sannan kai maganar wuta haka Allah ya hada su bai dauki wuta ita kadai yayi ta bayani ba bai dauki aljanna ita kadai yayi ta bayani ba kai abin da zai sanya wa mutane wato kyakkyawan fata ga ubangijinsu arraja sannan ka gaya musu abin da zai sa musu tsoron Allah duka biyun su ne fuka-fukan da suke ɗaukan mumini idan aka rasa ɗaya ba za a tashi ba fike ɗaya ba zai tashi ba zai ba zai ba da damar a tashi ba dole sai an zama ana da fukafukai guda biyu to waɗannan su ne fukafukan guda biyu in ya zan fuffuke ɗaya kake ba kusa? to za ka sa zuciyar mutane ta ƙeƙashe su fahimci kamar ma addinin addini ne mai tsauri ba za a iya yi ba da haka a ka'ida ta musulunci wadda al'a'imma suka yi ittifaƙi a kanta shine al-mashaqqatu tajlibu taisir. taysir ad duk wani abin da zai jawo wahala yinsa zai zama da wahala to zai jawo sauki a musulunci zai sa a samu sauki sannan duk abin da zai cutar kawar da shi ake ba a barinsa haka addinin musulunci yake addini ne mai sauki addini ne wanda yake tafiya da fitra da halittar da Allah subhanahu wata'ala ya tun da ɗan adam ya ce ya ji ya gani zai iya daukan amanar Allah inna a rabban amanata ala samawati wal ardi wal jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا tunda dan adam ya ce shi zai iya daukan amanar da sama da ƙasa da duwar wasu suka ce ba za su iya ɗauka ba to da Allah ya dora masa sai ya sanya masa sauki ubangiji subhanahu wataala bai kallafa masa ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa Allah bai kallafa wa rai sai abin da za ta iya duk abin da ya fi ƙarfinka ba za ka iya shi ba ubangiji bai ɗora maka shi ba ya ɗora maka shi Allah sai fattakullah mastata'tum ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawanku annabi sallallahu alaihi wasallam cewa imran ibn husayn salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan wa in tastati fa ala jamb ya salla a tsaye in ba za ka iya ba ya a zaune in ba za ka iya za ba ya a kwance bai ce dole sai kai a tsaye ba ko sama da ƙasa za ta haɗe bai ce dole sai ka zauna kakka kwanta ba idan ba za ka iya ba ko sama da ƙasa za ta haɗe saboda haka addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama rahama ce ga al'umma shi yasa game da sallar tarawih annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yana sallah da daddare sahabbai suka ji sallar annabi sallallahu alaihi suka ji sa. suka fito suka zo masallaci annabi ya yi sallah da su kashe gari ya fito yana sallah suka ƙara fitowa suka yi sallah da shi karo na uku ma suna ta ƙaruwa in yau wannan ya ji labari ai jiya annabi ya yi sallah da mu da daddare sai su ma ya fito shi ma ya sanar da wansa a karo na farko suka cika masallaci sai annabi bai fito ba suka yi ta gyaran murya suka yi ta yan motsa motsan su ko annabi zai je fito annabi yana jin sai ki fitowa sai kashe gari da ya fito ya haɗu da su yake cewa duk abin da kuke yi jiya duk motsin ku naji abin da ya hana in fito saboda kada in fito muku a zo a farlanta muku wannan sallar da haka na tausaya muku ne to an da alaikum inni khashitu an tufrada alaikum ina jin tsoron kar ta zama farilla wannan duk yana daga cikin tausayin annabi sallallahu alaihi wasallam ina jin tsoron kar ta zama farilla kar ta zama farilla shi yasa lokacin sayyidina Umar da ya kula cewa to yanzu ai wahayi ya daina sauka babu wani abin da zai zama farilla wanda da bai zama farilla ba sahabbai suna yin sallar dare a masallaci kowa shi kadai wannan ya shigo yayi sallah a can wancan yayi sallah a can yace dan me ba za ku haɗu ku yi sallah a bayan Ubay ibn Ka'ab ba makarancin alqur'ani ne suka haɗu suka yi sallah ya haɗa su sun tsayin sallar tahajjud a bayan sa ba dan komai ba saboda na farko shar'ancin ta ya tabbata annabi yayi sau daya yayi sau biyu yayi sau uku wannan ya kadai yin sa sau daya ya isa ya tabbatar da shar'ancin wannan abu balle yayi yi sau uku ta nuna shari'a ce ba laifi ba ne sannan na biyu abinda annabi ya ji tsoro ya sa ya dakatar da yi su jam'i yanzu ya kau babu wannan tsoron shi ne kada ta zama farilla yanzu wahayi ya yanke ba ya sauka sauraka illar da ta sa aka hana ko ya daina hada ta cikin jam'i da sabansa yanzu wannan illa ta kau a gurin malamai alhukum ya duru ma illatihi wujudan wa adaman wani hukunci tare da illarsa tare da dalilin da ya sa ake tabbatar da wannan hukunci in an samu dalilin a tabbatar in dalilin ya kau a janye hukuncin sauraka dalilin yanzu ya kau sai aka janye hukuncin wannan wannan duk yana nuna maka rahamar annabi da tausayinsa kuna tuna hadisin imam al-bukhari da muslim hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala an lokacin da wani ba kauye ya shigo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka gina shi babu shimfiɗa a tsarerai suke sallah saman sa babu rifi in an yi ruwa jikewa yake in ka shigo ba za ka iya ganewa ba masallaci ba sai ka dauka wata irin face ko wani dan guri ne da ake zama ya ga sahabbai ciki fitsari ya kama shi sai koma gefe ya kama fitsari sahabbai suka yi ca a kansa suna daka masa tsawa wasu suna kokarin su ta kumo shi fito da shi annabi ce da da da'uhu ku kyale shi ku kyale shi la tazrimu ku daina masa tsawa ku daina masa tsawa fitsari yake a masallaci annabi ce a daina masa ku kyale shi ya kware aka gama yace ku je ku kawo ruwa aka ci ko guga da ruwa ya zuba a cikin wannan fitsari an gama wannan matsalar ta kare ya yi fitsari an zuba abin da ya kawar da wannan najasa sannan sai ya kira wannan mutum wannan ba yace kaga wannan masallaci inna hadha al-masjid la yusluhu shay'un la yusluhu fihi shay'un min kalam an-nas ya kirawo shi ya masa nasiha nuna masa wannan ba a fitsari anan ba gurin fitsari bane hadisin muawiya ibn al-hakam hadisin muawiya ibn al-hakam lokacin da yana cikin sayo muslim lokacin da yake yake sallah ya zo daga ƙauye musulmi ne amma bai san koyarwa musulunci ba ya shiga masahu ana sallah sai wani atishawa sai ya ce da shi ya yarhamukallah ana sallafa saboda shi ya ji annabi ya ce in ka ji dan uwanka ya atishawa ya gode wa Allah ka ce ya yarhamukallah saboda ka yana tan ko a yaushe ma ana faɗa haka ana tsakiyar sallah sai aka ji ya ce ya yarhamukallah sahabbai sai su karɓi harararsa sai ya ce me kuke hararata a cikin sallah ya naga kuna hararata aka gama sallah annabi ya kirawo shi yace kaga wannan masallaci inna hadha almasjid la yusluhu shay'un min kalamin nas wannan masallaci bai dace ayi wata magana ba irin maganganun da muke yi mu mutane إنما يسلو فيه ذكر إنما بني للصلاة وذكر الله an gina shi ne don sallah don ambatan Allah saboda daga lokacin wannan ba kauye ya je yana addu'a sai yake cewa Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan Allah ka ji kaina ni da Muhammadu kakka ji kan kowa tare da mu saboda yana ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa tausayi annabi ya kira shi ya ce laqad hajjarta wasi'an ce abu mai yalwa irin wannan kamar da shi ɗan kut daga ni sai kai ni'imar Allah rahmar Allah ya ruwa gare ta wa rahmati wasi'at kulli shay amma ka ce daga ni sai kai me riba a ciki ni da kai kawai na aljanna kowa ta huta to shi ne yake cewa daga ƙarshe yake cewa wallahi tun da nake ban taɓa gani wani mutum wanda ya iya koyarwa kamar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ma ra'aytu ahadan ahsana ta'liman min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ban taba ga wanda ya kai annabi ya koyarwa ba wallahi ma sabbani wala kaharani wala naharani wala shashamani annabi bai zage ni ba bai doke ni ba bai kyare ni ba bai gaya min bakan magana ba abin da ya gaya min cewa wannan masallaci bai dace a yi irin waɗannan abubuwa da kai a ciki ba an gina shi ne don a ambaci Allah a sallah a karanta alƙur'ani a yau ka kaddara cewa a cikin masallatanmu ne wani ba ƙauyen da bai san hukuncin abin nan ba ya zo masallaci kuna zaune ya yi kaki kan mu kai ga fitsari ya yi kaki a gabanku a masallaci ya tofar in ba a yi sa'a ba kafin liman ya kara ya je an kai shi ƙasa an kai shi ƙasa da duka da mangara da bakar magana kaga jahilin ban za jahilin wufi ka zo har masallaci ka yi mana kaki ka zubar ba lalle ya sani ba abin shi da lalama a ji menene in bai sani ba a sanar da shi to ballantana a ga wani ya zo yana fitsari a cikin masallaci in ba a isa ba sai a kashe shi akwai wani malami ana kiran shi alwan sharifi yana da littafi al-ma'yar al yake ba da labarin cewa akwai wani ƙauye da wani ya je cikin irin ɗaliban ilimi ɗin nan wanda in suka karanta abu to ko sama da ƙasa za ta haɗe sai sun yi shi a cikin jama'a sai dai in aka shi shi saboda aka shi ya karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da takalmi sai ya je ƙauye fa ƙauye sai ya shiga masallaci da takalminsa sai suka kashe shi suka ce yare na Allah ya taho an masallaci yana sallah da takalmi wannan yare na Allah kafiri ne suka kashe shi wannan kuskure ne kuskure yayi kuskure yayi ba sharaɗi ba ne don ka karanta sunna abinda bai zama wajibi ba ka ce ko ina ka ji ba tare da lura da irin mutanen da suke gabanka ba ka ce za ka yi su a nan take ba su san ka ba ba su fahimci ba su san kaiwaye ba ko ka yi magana ba za su yadda da kai ba ba inda aka ce in ka cire takalmin kai sallar ba ta yi ba bare ka ce kai ba ka san kai sallar da ba ta yi ba da yau cewa aka in kai in ba za ka yi sallah dole sai da takalmi sun lokacin da sai ce to ya zan yi an ce dole sai da takalmi amma ba a faɗa haka ba annabi sallah hafiyan kamar yadda yake hadisin anas sallah hafiyan wa sallah munta'ilan yayi sallah ba takalmi sallah da takalmi to kai in ka je inda ba su san sallah da takalmin ba dan me za ka shiga cikin su kai sallah da takalmi shine alwan sharisi rahimahullahu yake cewa kaga jahilcin sai ya jawo masa saboda za a yi kaje ƙauye ƙauye a zamanin manzan Allah ma Allah ce al'arabu a shaddu kufran wa nifaqan wa ajjaru Allah ya alamu hudu da ma anzar Allah ala rasulih a zamanin da alqur'ani yake sauka Allah ya ce mutanen ƙauye mutanen ke rayuwa a cikin ƙauye ba su cikin birni inda ilimi yake a shaddu kufran sun fi tsananin aikata kafirci wa ajdaru Allah a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan da aikata munafici sannan su suka kowa cancantar su jahilci abin da Allah ya saukar wa manzansa saboda sun yi nisa da inda ilimi yake irin wannan ko kafirci suka furta ko kafirci suka aikata ba a kafirta su ba a kafirta su وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين من بعد ما تبين له الهدى haka sai bayan bayani mutum ya fahimta ya gane amma ya ce shi zai ci gaba da abin nan da yake yi kuma alhalin kafirci ne to wanda ya zaɓi kafirci akan shirya amma bai san bayanin komai ba don kaka ya yi wani abu na kafirci ka kafirta shi da haka ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafirta sahabbansa cikin at wanda suka musulunta daga ƙarshe-ƙarshe suka fita da shi yakin hunayi aka fita yakin hunayi suka zo suka wuce wata bishiya da kafirai mushrikai suke neman albarka a jikinta suna sa makamansu su rataye wai suna neman ta ba su albarka a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama a waɗannan sahabbai sai suka cewa wato sai suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ij'al lana zata anwatin kama lahum zata anwatin ya ya manzo Allah kamar yadda suke da bishiyar da suke rataye mu ma kai ka samu mana bishiyar da za mu rataye abubuwan mu a jiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika kun faɗi irin maganar da mutanen annabi Musa suka gaya wa annabi Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha kun ce in samo muku wani abin bauta kamar yadda suke da abin bauta kaga wani ya ce a samu masa abin bautawa ba Allah ba kafirci ne annabi annabi ya kafirta su ya ce ku zo ku sake jaddada shahadar ku saboda sun faɗa cikin jahilci shi yasa shigo shi annabi ko shi annabi Musa abin da yace innakum qaumun tajhalun ku ne mutane ne jahilai jahili kuma ko yadda shi ake yi lokaci na ga kamar a wato alamar akwai hadari zan tsaya anan abinda na faɗa na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu dada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi